gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Fadar shugaban Kasa ta ce takaddama tsakanin gwamnati da wani ɗan kwangila shine ya kawo tsaiko dangane da aikin samar da wutar lantarki na Mambila da ke jihar Taraba. Dattawan arewacin Najeriya sun mayar da martani ga gwanonin yankin kudancin ƙasar nan kan batun mulki da suke hankoron ganin ya koma yankin a 2023 da ce wasu wata farkin da ake bi wajen zaben shugabanni daga wurin masu kada ƙuri'a ba wai suna zaune a kai musu mulki ba. An bukaci 'yan Najeriya da kada gwiwoyinsu su yi sanyi domin rashin samun kyakkyawan sauyin da suka tsammata a gwamnatin APC. Har wannan ta sa su yi watsi da yin aikin rajista da ke ci gaba da gudana a halin yanzu haka. domin ta haka ne kadai za su sami yadda suke so musamman a manyan zabukan ƙasa da ke tafe duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. sauraro Assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake muku sallama ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya. kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Gwamnatin Najeriya ta mai da martani kan wani bincike na musamman da sashen Hausa na BBC ya yi kan aikin samar da wutar lantarki a Mambila da ke jihar Taraba. BBC dai kamar yadda ake ganin waɗansu bidiyo yana yawo ta kafafen sada zumunta sun yi tattaki ne zuwa wurin da aka ware domin gina tashar wutar lantarkin a Mambila. Amma kuma hoton bidiyon da ta ɗauka daga can ya nuna cewa kwata-kwata ba a fara aikin ba shekaru arba'in bayan fara magana aikin. A martanin da ya yi lokacin hira da sashen na BBC Hausa, babban mai taimakawa shugaban ƙasa na musamman kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ya ce kuɗin da aka ayyana aikin zai laƙume da suka kai sama da dala biliyan hudu bashi ne da zai fito daga bankin China Exim Bank. sai dai a ce wasa takaddama tsakanin gwamnati da wani ɗan kwangila ne ya hana bankin ba da wancan bashi. ya ce akwai wani ɗan kasuwa a najeriya da ake kira da lino adesanya wanda ke ikirarin cewa gwamnatin da ta wuce ba ta bashi aikin kawo 'yan kwangilar da za su yi aikin tashar mambilan ba kuma a cewar malam garba shehu binciken da ma'aikatar shari'a a gwamnatin su ta yi ya nuna cewar babu inda aka kai kwangilar ofishin tantance kwangiloli domin dai neman su akan haka dan kwangilar ya kai gwamnatin najeriya kara a kwamitin daidaito na 'yan kasuwa a paris da cewar yana neman diyar dala miliyan 200 daga najeriya kafin ya saki wannan kwangila wanda hakan ya sa china ta dakatar da ba da wannan bashi Garba Shehu ya ci gaba da cewa da zarar kudaden sun samu babu bata lokaci gwamnatin shugaban Kasa Muhammadu Buhari za ta fara aikin samar da tashar wutar ta Mambila. To amma ya ce aikin zai yiwu ne idan ɗan kwangilar da ke kirarin neman diya ya nuna kishi ya kuma janye karar da ya kai gwamnatin Najeriya. Ta wani kenan. kamar yadda aka ji tuni kungiyar dattawan arewa ta arewa consultative forum ta shawarci gwamnonin kudancin najeriya da su bi tafarkin da ake bi wajen zaben shugabanni daga wurin masu kada kuri'a ba wai suna zaune a kai mulki kudancin najeriya a 2023 ba kungiyar ta yi wannan magana ne a matsayin martani kan matsayar da gwamnonin kudancin najeriya suka cimma cewar suna son shugaban kasar da za a zaɓa a 2023 wajibi ne ya fito a yankin na kudancin najeriya cikin tattaunawa ɗan saran kano da shirin kowane gauta Alhaji Gambo Muhammad Abdullahi Danfas ya ce kan magi ya riga ya dirɗi da wayewa dan haka babu wata barazana da gwamnonin kudancin Najeriya za su yi wa arewawa domin tilasta su wajen ganin an zaɓe su a 2023 tunda maganar siyasa zaɓe ne na waɗanda ke da rinjayen jama'a. ba wani wanda za a nuna gata a ce iro a takara dan ina cikin jam'iyya a'a demokradiyya ake a fito a zaɓa ka zaɓa a zaɓe ka wanda ya ci a bashi amma babu wasu mutanen kudu za su ce yan arewa su fito takara ba shi sa muke kiran yan arewa da lalle lalle su fito su nuna yawancin su su tabbatar da kuma kishin su na Najeriya da haɗin kan Najeriya amma babu wani ɗan shafaffe da mai ina kabila ce dole sai an bai takara gwamnonin sha shida suke da su muna da sha tara ga Abuja watakila wani sai ya kalla kaman tsarin su ne na jam'iyya watakila jam'iyyar apc da abin da za ta yi daban jam'iyyar pdp da abin da za ta yi daban la'alla suna magana akan jam'iyyar pdp ne ko wata jam'iyyar daban ko ai duk jam'iyyar nan duk namu ne na najeriya ne ba wani bambanci ba wani kabila da nuna cewa demokuraɗiyya a bashi duga ta daure magini ta bashi in ka duba yawan kabilan da suke amerika sun taɓa fita wani zaben shiya shiya sai mu kawai don motattu na mu za a ce wai a ba da dama a ce a ba wasu mutane dama su fito kamar da aka mana na 1999 aka zo aka sha mu masalla. to saboda haka yanzu abin da muke so a tabbatar da mukuraɗiya ta aikinta duk wanda yake son takara ko dan kudu ne ko dan arewa ne ya fito ya takara a zaɓe shi ko a kada shi amma babu wani zaɓen shiya shiya da za mu kawo mu sake shiga da shi a tarihin demokuraɗiyyar najeriya dan fasa yana so ya ce wataƙila idan aka fito da wani dan kudu a cikin jam'iyya to yan arewa lokacin za su nuna buransu ai ba jam'iyya ɗaya ba ce ko duk jam'iyyar za su ce dole sai jam'iyya ɗaya za a sa dan kudu in suka zaɓi apc mu zaɓi pdp in suka zaɓi pdp mu zaɓi apc saboda haka mu dai kishin najeriya ce kuma kishin talakan arewa muke da kuma kishin yan arewa ne saboda haka an ma sabuwar jami'a za a yi a fito da ita in ma pdp za a yi a yi apc za a yi a zo a yi. dan saran kano alhaji gambo muhammad abdullahi danfas. Wannan batu dai na fito na fito a kasuwa ta bukata ba ta tsaya a iya gwamnatin Najeriya kaɗai ba, domin dai a nan Kano yanzu haka da inda ka ji an yi batun yin baran-baran ta tarbaka ce tsakanin hadiman kwamishina murtala salagaru da kuma sanata barauji burin maliya wacce ke da alaka da kujerar namba ɗaya a kano a zaben na 2023 da ke tafe yayin da masoya sanatan ke jin cewar hukunci mafi dacewa da adalci shine tabbatar wa gwanan nasu takarar gwamna 2023 tunda ta riga ta tabbata a fili cewa shi kansa gwamnan bayan karewar wa'adin mulkin mulkinsa a 2023 ba shi da makoma da ta wuce neman kujerar ta sanatan a don haka ba ya adalci ba idan aka wufintar da takarasa ko dai makomar shi sanata Barau Jibrin a 2023 akan wannan musbahu turanci ya ce maimakon da ya biye wa yan riga da staci da sanatan ke yi suna giza shi ya fi kyautuwa ya mai da hankali wajen ci gaba da tallafar rayuwar al'umma da suka zaɓe shi magana ta Allah da annabi ka koma can garin kakanninmu talakan da ya zaɓe ka ka je gaban getso akwai hanya daga hawan ganji wacce mutala su dangaro asali daga tenuwa fankwasa ta farko ya yi ta ta shiga kara ta shiga da ɗan tasau ta shiga da baɗari wanda can ne ma asalin kakannin da ka je ka inganta wannan hanya ya fi ka dawo garin getso daga gabar da kasuwar getsa akwai hanya ta shiga ta sabon birni goyawa ba su da hanya ba su da asibiti ba su da makaranta ka gyara wannan ya wannan abu ka rasa ma makamasa da ake a garin nan sannan ka tafi gaban getso akwai hanya ta shiga ta bangaye ta shiga ta zangon malam gwagwani akwai sanda gadar ta lalace sai ciyaman ɗin gwarzo shi ya gyara wannan hanyar ka tafi kai wannan hanya yafi fi amfani akan wannan abubuwa da ka ji ina faɗa yanzu musbahu turanci ya ci moriyar ganga kenan yaya da kora mo ganga a zo a gayan gangar da aka ci moriya ai gani wai aka yi a baya an juka kana yaba kan irin tarin ayyukan da sanata yake ya koma can garin kakanninmu ni jikan mutanen Getse ne, a je a tambayi mutala. Matashi Musbahu Cirinci. To amma ga masoya sanatan Kano ta Arewan sanata Barau Jibrin irin su Dr. Adamu Danjuma Isa bakin wafa ya ce matsayinsa na 'yan kasuwar Kano suna farin ciki kan yadda al'umma suka karbi tafiyar tasa tare da fatan sanatan zai yi amfani da damarsa a cikin zauren majalisar dattawa wajen ganin an kawo ƙarshen tashin farashin dala. ba abun farin ciki da ka zo kai kira ga al'umma har a fahimce ka a san ga abin da ake kira a kai wannan abin alkhairi ne to wannan muna matukan jin daɗi yan kasuwannin Kano fa suna cikin matsi domin kuwa an ce gwamnatin taku ta APC tana bin tsakar kasuwanni tana yi musu gine-gine to ai yanzu maganar da nake shine ai idan ka ɗauki ne ka cokan gwamnatin mu ta jam'iyyar APC tun daga tarayya zuwa jiha zuwa ƙananan hukumomi in ka kula ai jam'iyyar ta suma dab take da ta mutu an rasa sa wanda za su zo su yayyafa mata ruwa amma sanata barau ya zo yanzu yake yayyafa mata ruwa har yanzu ma in kai maganan jam'iyyar APC ma ake tsayawa a saurare ka to wannan abin shine faranta mana rai saboda haka kuma ina dada kira ga sanata barau game da gwamnan babban bankin Najeriya sanata barau ya duk kokarin da zai yanda ya saba kawo kudurci kudurci a majalisar dattijai a kira gwamnan babban bankin Najeriya me yasa naira take ta yawan faduwa wannan gwamnan babban bankin Najeriya ya kamata sanata barau ku tsaya ku ga cewan a ceto Najeriya a cire wannan gwamnan babban bankin Najeriya in ko ba a cire wannan gwamnan babban bankin Najeriya ba to zai kai Najeriya kar. Dr. Adamu juma Isa bakin wafa. Shi kuwa Yahaya Abdullahi bare ya ce matsayinsa na masoyin Murtala Salagaro yana kira ne ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya goyi bayan kwamishinan na kananan hukumomi Murtala Salagaro idan an zo batun wanda zai gaji buzinsa a 2023 saboda nagarta da ya ce ya hango ta tare da shi Murtala Garan. a kwanakin baya mun yi kiraye-kiraye na mai girma gamna ya duba daraja irin ta bawan Allah nan da alfarma irin tasa da kokari irin nasa ya daure iban mana shi mana takarar gamna a jihar Kano. To alhamdulillahi kiraye-kirayen mu sun yi nasara domin wasu bayan Allah jihar Kano su ma sun yunkuro suna mai girma gona irin wannan kira-kira alhamdulillah sai gashi mun samu ainihin jagora uwarmu mahaifiyarmu wacce take ta isa da jama'ar Kano ita ma ta yi irin wannan kiran da muka yi to Allah ya saka da alheri muna godiya muna godiya muna godiya sosai sosai gwaggo Allah ya miki albarka mai girma gamna duk wanda yake kiran ka cewa ka bi murtala salan garo takara billahi allazi la ilaha illa huwa masoyinka ne mai kaunar ka ne so yake ka ga kai ka gama lafiya ka zauna lafiya kuma mu da muke kira da murtala salan garo izo mana takara wallahi ba muna kiran murtala ne dan ya dau wani abu na sai ba mu ba a'a mu mun san murtala kansilan garo idan yi gwamna a jihar kano wallahi lokal gamma arba'in da na jihar kano sai kowa ya ilimta sai kowa ji daɗi don haka muke ta kirai kiraye al'ummar jama'ar jihar kano don allah don annabi potipo lokal gamman ɗinnan. tun daga kan malamai sarakai talakawa wanda muka san me muke zo mu dungo mu yi kira-kirayen nan yahaya abdullahi ɗanbare ɗan siyasa a nan kano Shuko Bashir gwangwazo wakilin talakawa ya zo yana fayyace cewa talakawan jam'iyyar APC na ƙananan hukumomin Kano 44 ba su da wani zaɓi. Face tabbatar da ganin Abdullahi Abbas ya sake dawowa a matsayin shugaban jam'iyyar APC jihar Kano domin ɗorawa akan ciyar da jam'iyya gaba. talakawa ko local gamman 'yan jam'iyyar apc sun ce mu fito mu gaya wa mai girma gwamnan jihar kano kuma mu faɗa wa 'yan jihar kano babu wanda suka sani a shugaban jam'iyya kuma masoyin gwamnan jihar kano masoyin murtala sila galadima garo masoyin profesa hafsat abdullahi umar ganduje kuma bakaniken jam'iyya wanda zai iya ɗora jam'iyyar nan a doron gwadabe na gaskiya a wannan tsarin sai mai girma abdullahi abbas ɗan sarki jikan wannan sarki guduma rushe gini shine zai dora wannan jam'iyyar tafiyan nan ɗoɗar ina ga mutanen karan ne suka turo ka ka faɗa ko kuwa iya yin ka ne ina gaya maka mutanen jihar Kano ne suka turo ni a matsayina na dan jam'iyyar APC kuma a matsayina na zakakuri dan kwamitin yada labarai na mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje wanda muke gaya gwamnati gaskiya kuma muke gaya wa talakawan jihar Kano gaskiya kuma muke kai kuduri na gwamnati ai to ai talakawan ne suka ce ba zai iya wa rigima ma yi kokarin faɗa ina gaya maka duk wanda baya son Abdullahi a bas dan sarki jikan sarki a wannan tsarin makiyin mai girma gwamna ne Bashir Gwangwazan yana waɗannan kalamai ne a daidai lokacin da Gali na Lele Bature ya zo yana kira ga Honorable Muntari Ishaq ya Sayi, da cewa ya fito domin dai amsa kiraye-kirayensu na takarar shugabancin jam'iyyar APC jihar Kano saboda waɗansu hujjoji da ya wukar da su. In dai aka ba Dr. Muktar Ishak ya kasi wannan jam'iyyar ta mutu APC mai albarka ina mai tabbatar maka kamun sha ɗaya na rana jam'iyyar APC ta ci zaben ta ɗari bisa ɗari a jihar Kano. Wace nagarta Muktar Ishak ya kira ita da har kuke kiraye kira ya fito ya nemi shugabancin wannan jam'iyya. Ai ba sai an faɗa ba domin jam'iyyar APC a jihar Kano kowa san ba wanda take bukata face irin su Dr. Muktar Ishak ya kasi domin shi kaɗai ne yanzu in ka bashi jam'iyyar nan ina mai tabbatar ma cewa sai ka zaizaye jam'iyyar PDP sai ka kwashe kaso saba'in cikin ɗari na mutanen cikin ta saboda mutuncinsa ina zama da kowa lafiya kowa yana ganin girman sa ina mai tabbatar maka kana ba da ishe ya kasai wallahi ba jam'iyyar adawo a jihar Kano duk sai ka zo mutanen sun dawo duk da wannan rigingimu da kuke da su anya kwace jam'iyyar ku tana ganin dan ina rigimar take kai in ma da rigimar to Dr. ishe ya kasa shine makanikin ɗinki ta domin kana bashi kaso 95 cikin ɗari na rigimar man akwai ta babu ita damar rigimar ai damar irin su take nema kana samun Dr. ishe ya kasa shi kenan an zauna lafiya domin yana da mutunci zai yi wa kowa adalci zai zauna da kowa lafiya jam'iyyar apc daman irin su take so wanda zai zauna da kowa lafiya baya da rigima da kowa ina mutunta matasa zai mutunta manya ina kuma biyayya ga mai girma gwamna da duka kafin na gwamnatin jihar kano honorable gali na lele bature Wannan ta baiwa Rabi'u Abdullahi ɗan shayiri mun gado hadimi ga Nura Usaini a karamar hukumar birni dama zuwa domin jan hankalin 'yan midiya da kada su yadda wani da sunan Ubangida ya amfani da su wajen cin zarafin jama'a tare da gwada kawunan su. Zaben 2023 babu wani batu na jam'iyya face dai na cancanta. domin shi mutumin da zaka iya batawa da wani sabida bukatarsa to shi kuma ba zai iya batawa da kowa don taka bukatar ba kaga ku kuskure ne a siyasa ka zama kyandir na kanka ka haska wani mu a matsayinmu ba mu yadda da irin wannan siyasar ba siyasa kowace jam'iyya tsakanin pdp da apc ra'ayi ne kowa ya je ya ɗauki wanda yake son yayi ya je yi domin oga khalid idan zaka yadda da ni a siyasar wannan zamanin a yanzu mafi akasarin jagororin siyasa wallahi wanda duk ya kware wajen ƙaunarsu da son su su kuma ba sa tare da shi domin ka gane wani abu idan da wani abu zai taso ma na larura na jaje ne ko na murna ne sai ka gani waye ni buƙatar da ta zo gare ni yake tare da ni kamar yadda nake tare da shi a cikin siyasar sa shi yasa dukkanin yan siyasa musamman a nan jihar Kano idan zabe ya zo a tsaya a zabi mutumin kirki ba bayanin jam'iyya mu muke ba misali kamar ɗorayi da muke sa ran cikin yardar Allah za a bata karamar hukuma mai cin gashin kanta idan Allah tabbatar da wannan yanki ya zama lokal gamman to kusa honorable abdulhadi dalata awilo a gaba domin shine jirgin fitan talakawa a wannan yanki na dorai da ikon Allah zai samo muku kitse daga cikin wuta wannan abin naka ai riga malam masallaci aini a matsayina na dan jam'iyyar PDP kwankwasiya amma na ajje siyasa yanzu a gefe batu muke ta masoyi a kowace iriyar mu'amala ta rayuwa Rabi'u Abdullahi dan shairi mun gado Hadamu Nura Usaini Ciko Sala kawo ya ce wajibi ne ya ba wa dahir mai wadda dukan yadda yake jakadancin ayyukan alkhairi. daga honorable AA Zaura domin a ce cewarsa hidimar da yake yi ga al'umma ya fi da 'yan uwa 'yan midiya kunya. yau Allah ya wayi gari aka fito da wani bawan Allah daga cikinmu wanda yake taimakon al'umma kusan duk abin da mutane suke zato na alkhairi a kanmu kasancewar abin da ɗahir mai hudadi ike yi ya fito da darajar mu a fili ya fito da martabar mu a fili ya fito da mahimmancin abin da muke yi wadda wannan dalili ya ya kamata masu madafin iko su gane duk irin damar da ake ganin kowane mutum zai iya riƙe ta mai magana a kafafen yada labarai zai iya riƙe ta domin abin da dahir mai hudadi ike yi duk wani mai magana a kafar yada labarai dahir mai hudadi ya siya mar mutunci ya siya mar daraja yau ta kai ta kawo mutane sukan iya zuwa gurin mu su remi alfarma ta hannun mu mu gaya wa ɗahir mai guda da babu girman kai ya san daga cikin mu ya fito babu wani abu yana iya bakin kokarin su gurin ɗaga mana daraja shi yake yi da kansa ko kuma wani ne yake sa shi yake yi wani ne yake sa shi yake yi amma a sa ka kayin ma ai arziki ne mutum nawa amma da can ba ai ba sai lokacin da ake gani ana yi ne domin wata bukata wa'anda Allah ya kaddara suna da rabo za su amfana yanzu ne ubangiji Allah ya kawo dalilin da za su amfana da ba mai rabo a jikinsu sai yanzu suke da rabo shi kuma iya zaura abin da ike yi wa ɗahir mai hudadu ko kuma ike sa ɗahir ya yi wa al'umma wannan abin ban yi mamaki ba domin AA zaura ya samu damar da tafi wadda yake kai yanzu zai ci gaba da tausaya wa al'umma fiye da abin da suke yi wa al'umma a yanzu. Sale Kalakawo Da kuma za mu ɗauki kalaman martani da ke bayyana ta bakin tsohon ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDC Ibrahim Ahmad Umar, wanda ke martani ga barista Ismail Ahmad da cewa dai baya taimakon tafiyar shugaba Muhammadu Bara a Kano, faciri waɗansu tsirarin mutane da ke yin hakan. ya yi magana kama ba lauya ba ni abin da na ɗauka hassada ba ta da amfani yanzu ka ɗauki femi fani kayo da mutumin da ya yi minista abiyashin minista wanda mai girma shugaban kasa shi ya karɓe shi idan ka duba kai a matsayin ka na mai bada shawara shawara ko ko a ɗauka ko a watsar minista ko budget ake mishi ba wanda bai san shi ba a ƙasar nan amma ka zo ka rika cewa ba dan kowa bane ba kowa bane idan ka ɗauki yan Buhari irin su Aisha dan zago duk tare suke da kai me ka tsina na musu da ka samu kujerar yana daga cikin kujerun da mai girma shugaban ƙasa ya bamu na ɗumama kujera idan ka ɗauko shi ka ɗauko ncc idan ka ɗauko magashi ka ɗauko na nono idan ka cire abdulrahman baffa yola shine mutumin da duk ƙarshen sati ko wata zai zo ya zauna da yan janar muhammadu buhari ya yi mitin ya taimake su ya ji matsalar su kai mai kai ka tsina nawa kowa komai ba idan ka cire darakta na dss ka cire general dambazo waye mai wani abin kirki a ciki ka zo kawai ba abin da kake gaba shi shugabanci ne na jam'iyya kana tsammanin shugabancin jam'iyya ya zo ya muku wani abu ne yo shugabanci ka ɗauki sa mai ba da shawara ka zo ka ce wai minista da wannan shugaban ƙasa ya karba tsohon minista wai sarki ba kowa bane hassada muna kira da mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ka fitanin irin waɗannan mutanen waɗanda na lissafa ma a baya ba su tsina nawa tafiyar ka komai ba ba su taimaki kowa ba barista ina tabbatar maka da cewa ni ba wai tare na ke da femi fani kayo ba amma gudunmawar da zai bayar da gudunmawar da ya ba jama'a sabba ka ba da rabin ta ba kuma ba za ka bar ba mai girma shugaban kasa ka gaggauta cire shi sai mun dawo karo na biyu Ibrahim Ahmad Umar tsohon ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDC a jihar Kano. To amma Mustapha ya ce ya zo ne a madadin 'yan ƙungiyarsa ta 'yan fito. Suna kira ga gwamnati kan matakin da ta ɗauka na ninninka kuɗin fiton da cewar dai akwai lam'ata tare da wancan mataki. A don haka ne ma yake fatan gwamnati za ta sake nazari kan wannan ƙarin kuɗi da aka yi musu. ni ne sakatare na kungiyar 'yan fito na jihar kano wato association of nigerian license custom agent mun tashi mun farga kawai mun samu labarin cewa an ƙara duty da ake biya wanda a da kakan biya abinda da bai fi ce naira ɗari biyar amma rana ɗaya kawai sai aka ce ya koma dubu ɗaya ɗari akwai kaya mai daraja akwai kaya wanda kuma kowa ya sani cewa ko a gurin siyo shi ma da kuɗaɗe kaɗan ake siyo su to amma abinda ya taso a wancan satin da ya gabata sai aka zo da labarin cewar dukkanin kaya yanzu ya zama duti daya to misali kowa ya sani idan ka ce ka siyo gwal kowa ya san gwal abu ne mai daraja da kuma wanda ya je ya siyo takalmi misali ba yadda za a yi ka da darajar to wannan abin ya dami mu kwarai da gaske to za mu yi amfani da wannan damar don mu kira hankali wa gwamnati musamman mahukunta wanda suka sako wannan al'amari cewa ya kamata su yi duba kuma mu ce a wannan tafiya da ake yi ta inflation na duniya gaba daya ba za a samu ƙari ba amma ƙarin ya kasance kaza kaza ne ƙarinsa kaza ma kaza ne ƙarin tsarinsa idan aka ce an yi nufayin wa'annan abubuwan gaba daya to tabbas za a shiga wani hali mai wahalar fita taufik mustapha guda cikin yan fito a jihar kano shi ma dai honorable khalid ishaq disu da ke zababben shugaban karamar hukumar gwale yayin kaddamar da shugabannin kungiyar ɗalibai yan asalin karamar hukumar wato dai gwalsu mun ji yana fayyace irin kokarin da gwamnatin karamar hukumar ta sa da kuma ta jihar kano ke yi a kokarin ciyar da ilimi gaba. haƙurin da muka yi shekarun da duk suka shuɗe babu wannan kungiya domin akwai abubuwa na roman da makuriyatiya da alibai suke samu amma ta farfadin rashin wannan kungiyar ya zama na mu yawancin ɗalibai a karbar kuma ba da ba samu wani irin wannan Allah su ya yarda za a samu gyara a wannan sannan abu na biyu abu da mai kewa gwamna ya yi ɗaura ɗan ba ya ce za a yi ilimi kyauta kuma dole ko idan za ni ilimi kyauta dole ya kamata kowane rasa makamakin shi kai da za su kula da wannan ilimin kyauta dole da haka muke gani idan muka dawo da shugabannin ɗalibai za su taimaki alamar hukuma wajen jajircewa da shawarwari na kafa taimakon yadda za a ci gaba da ilimi kyauta kuma dole a wannan karamar hukuma honorable khalid ishaq isa kenan shugaban karamar hukumar gwale daga karamar hukumar gwalen sai yankin karamar hukumar taroni da al'ummomin gyaɗe-gyaɗen arewa da gyaɗe-gyaɗe kudu da babban giji suka bayyana goyon bayan su kan aniyar gwamna abdullahi umar kanduje na gina makaranta a gyade gyade bola da gwamnati ke gwarin cikewa cikin waɗanda suka yaba gwamnatin akwai babban mai taimakawa shugaban karamar hukumar na musamman bashir kailu a madadin dukkan na kungiyoyin matasa yau rana ce ta wanda ya kamata mu fito mu nuna kan domin irin jajircewar da muka yi ma mun yi gwagwarmaya kan wannan bola yau ga cikin ikon allah da girma gwamna ya share mana kukan a cikin fahimci wayannan makarantar da za a yi aka kalli wannan bangare aka ga cewa ya kamata a yi wannan makaranta a wannan gona ya kamata yau nuna mai girma gwamna farin cikin ji muke yi mu matasan karfin gwamna wannan ya fi karfin babban miji ya fi karfin su da duk kudu ko arewa wannan makaranta da za a yi dukkanin al'ummar karamar hukumar taro da za a yi wa wannan abin ya samu ne sanadiyar jajirtacce honorable abubakar abu zakari abu ba wanda sanadiyarsa aka samu wannan alheri me za mu ce wa mai girma shugaban karamar hukuma me za mu ce wa mai girma gwamna honorable bashir kailu kenan babban mai taimakawa shugaban karamar hukumar tarauni kamar da aka ji karshen makon da ya gabata wakilin al'ummar karamar hukumar birnin kano a zauren majalisar tarayya sha'aban ibrahim sharaɗa ya ƙaddamar da aikin titin sharaɗa injiniya Muhammad Dogo shine ya wakilci canji Global Resources domin da kaddamar da wannan aiki ya nuna farin cikinsa daga nada yadda mazauna yankin suka nuna farin cikinsu akan wannan namijin kokari da wakilin ya yi musu. za mu fara wannan aiki cikin ikon Allah dukan bayanai da za a yi an riga an ni bayani na da zan yi shine na godiya bisa yadda al'ummar wannan yanki suka yi tururuwa suka zo daga lungu da sako abin ya bamu sha'awa Wani yana nuna alamu cewa mutane suna tsananin bukata na wannan aiki da wannan dan majalisa zai musu za mu iya bakin kokari a matsayinmu na wadda aka bawa amana mai muku aiki mai inganci za mu titi zai tashi daga bakin hauren wanki zai dangana da har titin da ya kai kwanar kasuwa wadda asibitin wannan eh, eh, local gamma mai girma yake na sharaɗa za mu aiki na titi ingancacce wadda ake cewa Dunlop kuma za mu magudanar ruwa ta kankare gefe da gefe insha Allah wato both side drainage. Injiniya Muhammad Dogo. da wannan shirin na kowane gauta ya kammala a madadin dukkanin abokan aiki ibrahim isaac dan uwar na salisu baffayo adam suleiman abdullahi lawan alhatu zulaiha yusuf aji da umma suleiman sagagi sai kuma shirin shirin nasiru zango khalid muhammad shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan freedom radio murya jama'a.